Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Talata 26 ga watan Mayu shekarar 2018 a kan mitoci 16, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. Sai kuma alfa radio a birnin Kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da hantsi baba yakubu makiri ne tare da jummai ali muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi To bayan kun gama jin labarai za ku je hira wakiliyarmu Tamar Abari da magajin garin Gigime a jamhuriyar Nijar inda ya tabbatar mana da cewa jami'an tsaro sun kama wasu makamai a yankin. Bayan haka kuma muna tafi da shirinmu na dawo lafiya da na shirya kuma zan gabatar. Muna kuma ɗauke da sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar ɗin. Sai kuma saƙonni da kuma masu saurare kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya. thank you Assalamu alaikum ga labarin mai karantawa Jummai alle Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya yi alkawarin kawo ƙarshen wahalar da 'yan ƙasarsa suke sha. Shugaban ya wani furici ne wajen wani zagaye na tattaunawar gaba da gaba da shugaban 'yan tawaye Rick Machaji jiya Litinin. To amma wannan karan ana gana ce a birnin Khartoum. A makon jiya shugaba Kir da shugaban 'yan tawaye suka tattauna a Addis Ababa babban birnin ƙasar Ethiopia ba tare da cimma wata yarjejeniya ba galibi dai shugabannin biyu suna samun saɓani ne akan ɗaunin iko da kuma shawarar da masu hamayya suka gabatar na rushe majalisar wakilan ƙasar haka kuma shugabannin biyu suna da saɓani akan matakan tsaro shugaba yuwari museveni na ƙasar uganda wanda yake birnin kartun domin taimakawa wajen shiga tsakani ya jaddada aniyarsa ta yin aiki da shugabannin a yankin domin kawo ƙarshen rikicin na ƙasar sudan ta kudu jiya litinin kasuwannin hannayen jari a turai da amurka suka faɗi a yayin da damuwa da ake nunawa kan rikicin kasuwanci ya yi kamari a duk faɗin duniya kasuwar hannayen jarin amurka ta faɗi da wajen fiye da kashi ɗaya daga cikin ɗari a yayin da kasuwannin hannayen jari a turai suka faɗi fiye da haka an yi hasara to amma hannayen jarin fasaha su suka fi ɗanɗanawa domin sun faɗi da fiye da kashi biyu daga cikin ɗari faɗuwa mafi girma da aka gani tun watan afrilu shugaban amurka donald trump ya ba da sanarwar shirye-shiryen ƙara kuɗin haraji akan kayayyakin da china ke sayarwa amurka yana misali da damuwa akan matakan tsaro nan da makonni biyu amurka ke shirin fara ƙara haraji akan kayayyakin da china ke sayarwa amurka na fiye da dala biliyan talatin china ta yi alkawarin mai da martani nan da nan matakin da ya sa kasashen na duniya guda biyu da suka fi kowace ƙasa bunƙasa tattalin arziki fara rikicin kasuwanci. To labaran nan suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bai ɗaya Majalisar Wakilan Ƙasar Birtaniya ta yi na'am da shirye-shiryen faɗaɗa filin saukar jiragen sama na Heathrow, filin saukar jiragen sama mafi girma a Turai, bayan an yi shekara da shekaru ana yin muhawara akan irin tasirin da ɗaukan wannan mataki zai yi jiya litinin majalisar da ake cewa house of commons ta jefa ƙuri'a 415 na amincewa gina hanyar sauka jiragen sama na uku a heathrow gwamnatin prime minister theresa may ta masu ra'ayin riƙau da ƙungiyoyin 'yan kasuwa sun goyi bayan ɗaukan wannan mataki sosai gwamnati ta lashe takobin cewa za ta faɗaɗa filin sauka jiragen saman ba tare da an taɓa aljihun 'yan ƙasar ba ma'ana ba tare da an taɓa harajin da mutane suke biya ba kuma matakin zai samar da ayyukan yi dubu ɗari. jami'ar yada labaru a fadar shugaban amurka sarah huckabee sanders wadda aka kora daga wani gidan sayar da abinci a jihar virginia 'yan kwanaki da suka shige jiya litinin ta faɗa wa manema labarai cewa ba za a yadda ana musgunawa waɗanda suke wa gwamnatin trump aiki ko magoya bayansa ba. sarah huckabee sanders tana nuni ne ga furucin da wata 'yar majalisa mai suna maxine walter ta yi inda ta buƙaci a tsige shugaba trump haka kuma miss walters ta faɗawa magoya bayanta cewa idan suka ga wani ko wata jami'ar gwamnati a shagon sayar da abinci ko na sayar da kayayyaki kai ko ma a gidan mai ne to a kore su a ce ba a maraba da su a wurin. a makon jiya ma wasu masu zanga-zanga suka yi wa shugaban ma'aikatar matakan tsaron cikin gida a wani gidan sayar da abincin 'yan kasar mexico ihu ita dai sarah huckabee sanders a ranar juma'a aka kore ta daga wani gidan cin abinci a jihar virginia masu lura da harkokin amurka sun ɗora wa shugaba donald trump laifin cewa shine ya jawo haka a saboda manufofinsa da ba su da farin jini musamman na raba iyaye da yaransu a saboda sun shigo amurka ba bisa ƙa'ida ba labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a wani samame da suka kai a wata unguwa a garin gigeme a jamhuriyar niger jama'an tsaro sun bankaɗo makamai a wasu gidaje lamarin da magajin garin abba kaya ya tabbatar da aukuwarsu ga dai ƙarin bayani da ya yi wa wakiliyarmu tamar abari a cikin wannan hira ta wayan tarho da ta yi da shi abba kaya isa shine magajin gari na gundumar gegime ya mini karin haske game da waɗannan makamai da aka ce an kama a garin na gegime kai lokacin da jami'an tsaro suka samfirin wani anguwa labari ne sun ka samu ko yaya ne da suka bincika suka samu makami to su waɗannan makamai waɗanne irin makamai ne kamar manyan makamai ne ko kuma ah, haka kananan bindigogi ne kananan makamai ne da cewa da turanci arm individual kamar suna da yawa waɗannan bindigogi kamar adadin su ya kai nawa Eh, to adadin su ba da iya gaya muke ana cewa kamar ko su manyan bindigogi ne aka samu ah, wannan karya ne mm. to su waɗannan bindigogi kamar a ina ne aka same su ana raɗe raɗin cewar kamar an same su ɓangaren kamar sansanin 'yan gudun hijira eh, to kusa da haka amma ba hannun 'yan gudun hijira ne aka same su a kusan sansanin ne aka same su eh, a anguwan kin san a cikin garin babu sansani mutane a garwaye suke a ganin suke Eh. sai dai wayansu angonsu su kare ne wayansu angonsu tare da mutane to mutanen kamar wasu baki ne suka shigo da ba baki bane ba dan gari jami'an tsaro ne suka binciko eh, su jami'an tsaro ne suka binciko suka samu yanzu da yake dama aikin su ne kuma suna nan suna aikin su yanda ya kamata in san a wani lokaci sai a yi irin nan bincike eh, game da labari ne ko game da zato ne ko hazari ne to kamar eh. Eh, monsieur le maire wannan mutane an samu an sa hannu a kansu suna hannun hukuma ne ko kuwa da eh, yake a cikin gida ne aka same su ba yawo ba suke yi ba a daji ba a cikin gidaje su aka same su yanzu da aka samu waɗannan bindigogi akwai wani kamar matakai na tsaro da aka ƙara ƙarfafawa a garin na gegime to kuma da yake yanzu sun ga irin wannan abubuwan na tabbata cewa za su ƙarfafa hmm. suna ta yi suna hamzari to dama an taɓa samun irin wannan kamar a samu makamai a wurin wasu haka a kama ko shi shine karo na eh, farko kun san da yake jeji ne tana iyakan garurukan daji mutanen daji kin san suna tare da makami tunda da tsoro a wajen su masu jami'in tsoro na sata su suke barayi da fashi da eh, makami da wani da duka suna abin kansu kowa yana rike yawan su suna rike da abin da makami sai dai ba a yi gamin hanzari ba a kama su an sun tashi daga dajinan su suna zuwa kasuwa su koma suna tsoro a tare su a hanya ko abin ga wani wanda ya rike da hannu wani abin hannu shi yana sayan bindiga da ya kamar su an taba samu ba sau da ba sau biyu to kamar su waɗannan kamar suna da izini ne na riƙe makaman. A ba ba nake miki ba bindiga da kayan talaka ba ne. bindiga kayan iko ne kayan jama'an tsoro ne eh, a irin bindigogin da ana ba ana ba izinin rikowa kananan bindigogi ne kamar su pistole cikin pistole ma akwai masu abun ga eh, masu artashi set sassan fiye da haka ba a bada in an tarna kada tare da makami kamar na iko sun san ba tare da daidai ba ba tare da hanya ba da ke da shi don shi ne ana cewa detention illegal ba kan ka'ida ba cikin ka'ida ba take rike da shi. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. su madalla a gaida tamar abari kafin dai mu ci gaba sa a ci gaba da shakatawa da wannan wakar. To ma da fatan an shakata da wannan faifan. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Yanzu ku karfe uku ne da minti goma sha biyar na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makirri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne muke kawo ƙarshen hirar wakilinmu a birnin Yamai Suleiman Muni barba da Laftanan Abubakar Sale ɗan Bahago, babban jami'in sashin kai kawo motoci na ma'aikatar kwana-kwana ta Nijar, wanda yake mana fashin baki akan abubuwan da ke haddasa hatsarin mota a jamhuriyar Nijar. a tattaunawarsu ta baya. Laftanar Sale ɗan Bahago ya fara bamu wasu alƙaluma masu ɗaga hankali na hatsarin da ake samu a cikin wannan shekara. A yau ma zai ci gaba da bamu waɗannan alƙalumar ne kamar haka. Lalle ko cikin wannan shekarar da muke watannin farko Janvier zakwa har Mars muna da doni statistic kwatamcin kaga nan muna da aksidan dubu guda da ɗari da goma sha ɗaya cikin wata uku da kuma waɗanda suka samu rauni wajen dubu ɗari tara da talatin da takwas don tun yanzu muna da mutuwa wajen sittin cikin wata uku kaga kenan ya kamata vraiment mutane su kula su zanka respecte wannan ka'idodi na tuki eh lalle accident nan ya mai da dukkan niger ba ba iya cewa matashi ko abin duka duka kowa ne yake concern ne matasan ne des fois eh, manya me man matasan ya yi concernin su paske in ka ɗauko wancan vole da na ce akwai waɗanda ba su ba su suna satan ɗaukan motoci uwayensu su tai su yi harkokinsu daga can kuma accident yana iya faruwa paske baka da permi dole in baka da permi baka iya respecting code de la route donc bisa wannan fanni duka ne kowa duka tranche in ne yasa suwa e, mata da maza da yara da ƙanana kowa da kowa accident in ya shahe shi to ya za a magance cunkoson ababen hawa da yake ana ganin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo hatsira misali in aka ɗauki hanyoyi a nan nijar eh, da masu motoci da 'yan babura da 'yan kekuna duka haɗa ake wuri guda to bisa wannan fanni ina sa tsammani nijar yanzu ko kuma nan yamai cinkosu sarta akwai amma akwai hanyoyi kuma da ke ta karuwa kuma hanyoyi ne waɗanda in ka diba akwai waɗannan plak-plak da duka wani signalization da ke montaran ga abin da ya kamata ka yi ga abin da ya kamata ka yi ga inda ya kamata ka bi ga inda ya kamata ka bi kenan komi ko da babur da motoci suna bi tare kenan in kowane yana respecting abin da ya kamata shi cikin kwadul ya rutu wannan ba a samun wannan matsala. waɗanne hanyoyi kake ga ya kamata a bi domin rage yawan hatsarin ababen hawa to hanyoyin kullum ana ta yi hanyoyi su ne sensibilisation sensibilisation tanto radio tanto tele waɗannan kullum ana gai kullum ba mu gaishe za a ta yi to a ƙarshe eh, mulaitana akwai wani kira da za a yi zuwa ga al'umma akan maganar nan ta ah, ah, hatsarin ababen hawa to kira na eh, guda ne na zuwa ga al'umma eh, mutane da allah su zanka hankuri in ka zo ga run point ko da cikin Cote de la route an ce kai ada priorite ka zo ka yi sannu-sannu yakin kai run point in ka wuce don hankuri shi ke sa accident wannan ya rage ko kana da priorite in ka zo ka rage sannu-sannu ka wuce mai ba dan kana priorite ba ka zo ga run point kamar da ka shigo ka wuce a guje duka waɗannan bai kamata ba don mutane kuma su yi observing code de la route kuma uwaye in suna da motoci sun san da suna da yaran masu karambani don su zan ka sani inda suke aji kiluluwa eh, su ɓoye tun da yara yaro karambani ba iya hana mishi bayan shi kuma masu shan giya suna ɗauka mota su ma ya kamata a daina da kuma telefon komi urgence idan ka in ka samu telefon ka samu waya ya kamata kai ka tsaira ka kuma gehe yakin ka ɗauki telefon ɗinka don ka yana sa tsammanin waɗannan abubuwan duka in ana respectan su eh, accident insha Allah zai ragewa. wannan ne kuma muka kawo ƙarshen hirar wakilin musulmin muni barma da labtana abubakar sale dan bahago babban jami'in sashen kai komin motoci na ma'aikatar kwana-kwana a jamhuriyar nijar a sabon mako za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin wakilin namu sulaiman muni barma da bakonsa laftanan dan bahago da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka baba ya ku makiri ne daga washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. yanzu kuma har yau dai muna cikin wato jamhuriyar nijar za mu kawo muku kuma sharhin jaridu na ƙasar jaridu a wannan mako sun bankaɗo labarin wani mummunan al'amarin da ke faruwa a asibitin haihuwa maternity isaka gazobi da ke matsayin mafi girma a sahun asibitocin haihuwa a birnin yamai jaridar La republican wacce ta buga hoton wasu mata biyu kwance kan gado guda suna nakuda cewa take wannan al'amari Abun ban takaici ne da ke fayyace rashin imanin wasu ma'aikata jaridar na ganin ya kamata a dubi halin da mata suka tsinci kansu a wannan fitacciyar asibiti jaridar lanketer na cewa rundunar haɗin gwiwar jason sahel na fuskantar turjiya daga hukumomin algeria lamarin da ya haddasa ɗari-ɗari a wurin ƙasashen da suka yi alkawalin ba da gudunmuwar kuɗaɗen da rundunar ke bukata don ƙaddamar da farmakin fatattakar 'yan ta'adda jaridar ta ce rikicin shugabancin da rundunar ke fuskanta a yau ya kai matsayin da sai da aka garzaya gaban ƙungiyar tarayyar afirka yayin da shugaban ƙasar chadi da takwaransa na mauritania ke gunagwani akan cewa an fi tallafa wa nijar da burkina da mali akan maganar ayyukan tsaro in ji lanketar jaridar le monde aujourd'hui ta mai da hankali akan labarin ton biyu na tabar wiwi da hukumomin nijar suka sanar cewa sun cafke a hannun wasu gaggan dilolin ƙasa da ƙasa sai dai jaridar ta ce abin da 'yan nijar suka kagu su ji shi ne wai waye ne waɗannan masu fatauci domin bisa al'adar hukumar 'yan sanda a nan niger a duk lokacin da ta yi babbar cafka takan gabatar da irin waɗannan mutane wa 'yan jarida domin jama'a ta gansu haza a talabijin sai dai a wannan karan shiru dalili kenan da aka fara shakku a game da wannan batu musamman da yake hukumomi sun ce ton biyu kacal suka kama daga cikin ton goma na tabar wiwi da ake hasashen an shigo birnin ya mai da su jaridar le harrison ta ruwaito cewa an shiga cikin halin taɓarɓarewar tsaro a birnin ya mai bayan da aka gano bindigogi suna yawo a hannun mutanen da ba su da izinin mallakar bindiga jaridar na tambaya waya aka yi haka ke kwaruwa a birnin da jama'a ke tsammanin an tanadi matakan tsaro mu kulle sharhin na wannan mako da jaridar lukanar amfiri wacce ke cewa 'ya'yan zuriyar masarautar arewa dogon dutse sun bayyana mamaki akan yadda ma'aikatar cikin gida ta saka sunayen wasu mutanen da binciken jami'an tsaron jandarma ya tabbatar cewa ba su gada ba a sahun 'yan takara kimanin 42 domin su fafata a zaben da za a gudanar a nan gaba don mai gurbin marigayi a Gawo wanne Allah ya yi wa cikawa a watan Oktoban 2015. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To da a gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma sai saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa, mura Amurka, nuna mai sauraron ku mai suna Isiyaku Garba, daga karamar kuma mai cika jihar Adamawa, Najeriya. Ina kira ka ɗan wasan mu na Super Eagles da ya shi wasa da ajinti na yau, da Allah su jajirce su tabbatar cewa idan ba su samu sun ci wasa ba, su tsaya tsayin da ka su tabbatar cewa an tashi 0-0 ko kuma 1-1 saboda mu samu haye wannan tabbin na tsira. ina kira ga ɗan wasanmu mai suna ahmad musa da ya jajirce ya tabbatar cewa ya cire 'yan arewa kunya wannan gasa Assalamu alaikum BOA mai magana a Alrab kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Ina bayyana ra'ayina na dangane ga 'yan wasanmu na Najeriya na Super Eagle nasara da suka samu a wasansu da Iceland abun farin ciki ne. To Allah ya sa wannan wasa da za a yi tsakanin Najeriya da Argentina mu samu nasara ci biyar da banza. Sannan kuma mutane masu su tashi tsaye wajen yi wa Najeriya addu'ar samun nasara. Saboda abin da aka ce ƙasa Najeriya to Najeriya ta mu ce kudu da arewa ba wani bambancin addini koya da duka 'yan wasan mu ne. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da karbar kuma ta bali ta taraba tare da Najeriya. Da farko muna yaba wa 'yan wasan kwallon kafin Najeriya a wasu da suke yi a kasar Rasha ta kofin duniya. Muna kuma addu'an Allah ya sa wannan karawa da za su yi a yau ta zama nasara a gare mu baki ɗaya domin ba Najeriya kaɗai ba Afirka ma gaba ki ɗaya da fatan Allah ya sa wannan wasa su samu galaba akan ga abokan wasan su na yau da za su samu tsallakewa wasa na gaba da kuma fatan Allah ya sa su da kofin duniya Afirka Najeriya baki ta Mai magana mun kwashe Musari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina kira ga masu hannu da shuni da 'yan siyasa da 'yan kasuwa manya-manyan 'yan kasuwan Najeriya ya kamata ku sa a zuciyanku imani. Idan ka dubi 'yan Najeriya sai ka zama ta da hukun wasu arziki amma arziki ba zai ci ba ba zai sha ba zai taimaka musulunci ba ba zai taimaka na kusa da shi ba ba zai taimaka makocinsa ba kurin ya tara dukiya shi nan dai shi bai yi wa kansa ba ba ka yi wa 'ya'yanka ba wannan al'amari ya kamata mutane muna gyara halayen mu To yanzu kuma sai labarai amma wannan karon a takaice. Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya alkawarin kawo ƙarshen wahalar da 'yan ƙasarsa suke sha. Shugaban ya wannan furucin ne wajen wani zagaye na tattaunawar gaba da gaba da shugaban 'yan tawayen Rick Machar jiya Litinin. To amma a wannan karon ana ganawa ce a birnin Khartoum. A makon jiya shugaba Kir da shugaba 'yan tawaye suka gana a Addis Ababa babban birnin kasar Ethiopia ba tare da cimma wata yarjejeniya ba. Shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni wanda yake birnin katun din domin taimakawa wajen shiga tsakani ya ce zai gana da shugabannin yankin domin a samu zaman lafiya. Jiya Litinin kasuwannin hannayen jari a Turai da Amurka suka faɗi. a yayin da damuwar da ake nuna a kan rikicin kasuwanci ya kamari a duk faɗin duniya kasuwar hannayen jarin amurka ta faɗi da wajen fiye da kashi ɗaya daga cikin ɗari a yayin da faɗuwar hannayen jari a kasuwannin turai suka ɗara haka bai ɗaya majalisar wakilan ƙasar birtaniya ta yi na'am da shirye-shiryen faɗaɗa filin sauka jiragen sama na hitro filin sauka jiragen sama mafi girma a turai bayan an yi shekara da shekaru ana yin muhawara a kan irin tasirin da ɗaukan wannan matakin zai yi jiya litinin majalisar da ake cewa house of commons ta jefa sha 415 na amincewa gina hanyar sauka jiragen sama ta uku a filin sauka jiragen saman hetro Jami'ar yada labaru a fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders wadda aka kora daga cikin wani gidan sayar da abinci a jihar Virginia 'yan kwanakin da suka shige. Jiya Litinin ta faɗawa manema labarai cewa ba za a yadda ana musgunawa waɗanda suke wa gwamnatin Trump aiki ko kuma magoya bayansa ba. to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin sai can da la'asari ya za a ji wasu abokan aikinmu yanzu a madadin jummai ali da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ba da umarni malam cd da kuma injiniyanmu na wannan hantsi darren smith baba ya kuma kiri ne ke sallama da ku daga washington dc salamu alaikum